yau muna maraicin juma'a sha shida ga watan jima'a ula shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da ɗaya wanda ya zo daidai da cikon talatin ga watan april na shekara ta dubu biyu da goma a karatun da gabata mun kwana kan babi na goma sha bakwai to ga mutane sha bakwai suna aljanna sha takwas babu babun mukhallaqatun wa ghairu mukhallaqa mu kwanakan wannan babi muka ba wa likitanmu dr bello kutarkwashi dama da mai mana sharhi dangane da matsala da wannan babi ya kunsa sai muka jinkirta namu sharhi sai mun dawo wannan sati za ka za mu sake karanta babin أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله باب مخلقة وغير مخلقة حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل وكل الرحم ملكا يقول يا رب نقفة يا رب علقة يا رب مدغة فإذا أراد أن يقضي خلقه قال أذكر أم أنثى شقي أم سعيد فما الرزق والأجل فيكتب في بطن أمه بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى باب مخلقة وغير مخلقة باب الذي شري قد تبارك وتعالى سوى مخلقة وغير مخلقة يا كمان يا من أعلم يا ايو فرقوا هاي نكيسو يا أيها الناس إنا خلق إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم الحكم ولا مخلقة وغير مخلقة ولي بروفيسانا كلمين كينير كينير جيكين كان أدم يات ايمن لكتا اواجو اكا ولا كلبا كو مخلقة وغير مخلقة اندي بيان اسرا halittar ubangiji a ciki wa'anda suka hada da wato sirri na gaibin ubangiji ta kaɗai ne ya san wani fikiri da kai labarin wani ne da zai kai to wannan magana ta yi shekaru masu cikin yawa abinda nake suna cikin ta kaɗan ne a shahidai shine wannan yana da alaƙa da abinda da likitoci ke bincike a kai kuma shi yasa muka ba wa likita dama domin ya yi mana bayani amma me yasa bukhari shigo da shi a wannan babi bari mu je mu je حدثنا مسدد ابن مسرهد قال حدثنا حماد بن زيد بن دينار عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا الله تبارك وتعالى يا وكل تولي ملائكة ولم هيفا يقول يا رب لطفه محكم ينا إذوك الإيراد يا رب نطقة أي هذه نطفة سيد الخبر لمبتدئ متقدم مبتدئ متأثر فيه لمبتدئ مهذوب يا رب نطقة حكم يا رب نطقة أي وقعت نطفة سيد نطقة سيد تمييز حكم حال يا رب علقه shi ma yana ɗauka wancan lirabi ya rabbi mudgha wata lokacin da aka digo ya shiga cikin mahaifa sai mala'ika ce ubangiji digo fa ya bayyana ubangiji ya fi ka sanin abin da ya bayyana amma kuma shi aka wakilta da wannan labari don haka dole ba da rahoto sai ga abin da ake ciki wani umarni za a bayar wata daga nan za ta darje kuma waɗanda suka darje gabanin shigar wannan sun ninninka wanda ta shiga domin bisa galibi ɗigo guda ke shiga wani lokaci biyu wani lokaci uku ko ba haka ba a cikin miliyoyin ɗiga ga kai kai tsammanin ɗigo wanda idon kake iya gani wannan ɗigo wanda idon kake gani sai an kasa shi miliyan hudu sannan guda zai shiga cikin mahaifa saboda ba abu ne wanda kan adam ba yake iya gani ba amma shi mala'ika yana na yana dakonsa kaga family planning ko ubangiji ya riga ya tsara maka iyali sun bayyana tun da inda ayyuka kamar sunge? da zuma game dure gaba ɗai to ubangiji ya riga ya tsara mana haifar yadda za a yi ta to idan ta zama gudan jini sai ya yi magana in ta zama tsoka kuma ya yi magana to a nan ne yake fa'iza a arada Allah fa idza arada yaqdi khalqahu qala a am unsa idan ta zama mukhallaqa mai rai to sai mala'ika ya tambayi ubangiji ce a zakaru na mun sami za mu rubuta masa namiji ne ko mace shi kuma ga ilimin ubangiji ba gabaci ubangiji ya san namiji ne ko mace amma yanzu mala'ika jahili ne a nan wa zai karanta da shi shi ne malami na farko na wannan al'amari da shi Allah zai karanta da shi sai karanta da shi ne zai sai ya rubuta wannan abin da rubuta ba ya canji شقي أم سعيد يسي أبنجي جيسي لو كنت لي كنت على الجنة كما شي ماذا أربوتا شي ما أنا باي سنجي سيسا تابلتك في فأنا شئنا كلمة يزم مولينا إيسي سيما سيسي إعملوا فكل ما يسر كوي تأيتي قوة تجينا أيتي أدين نند عن كربوتا لنا إيسينا لكن إما كي أيتي ما توباشينا عن كربوتا بابا فلا كباب رابا أبرأي فما الرزق والأجل ملائكة تتأبيدي والأرض إذا مربوطة مثلا sai a ce rubuta mai tiriliyan goma kahin ya mutu sai ya haɗa babu yadda za a yi duniya ka mutu sai ka same wani kuma sai a rubuta mai rubuta mai dubu ɗari shida da hamsin har shi ƙara rayuwa ta cikin dubu ɗari shida da hamsin ɗin nan ya ka gwagwarmaya kuma bai wuce nera guda bai ƙara har shi mutu arzikin da Allah rubuta ne kenan kaga kai ne yake halal yake haram kana ta halal biya ka kai ka kawo arzikin ke ne kake nema ko ka nemi tarayya ne kyau وكان ليس اسمه منهية باك وسأل الله أنك ربوش أمان كان هو الأجل وبين جيجي زوها يا وشتي أتمي شكرا تكزا وتا نكزا رانا تكزا أوا تكزا ننتي نكزا سكن نكزا كوت سكن سكن نها في زقا كما ذاو يد زائك الآرات فسيدي ونن أبين دزاء ربوشا ينا يوا ينا دا multiple options كله المعفوف wataƙila a nan ubangiji ya ce to a rubuta maka fenti sen cikin watan oktoba amma ta cikin lahul mafuz an ba da option ko fenti sen watan oktoba ko fenti 12 watan november ko fenti 20 watan disamba ko fenti 30 watan januwari kuma kowane akwai shar'i da dokar da in ka kika za ka tsalle wannan mala'ika sai a ce rubuta ma fenti sen watan oktoba ko da watan oktoba za ta zo kai ko ka jajirce ka yi tsaye kana wata sa'a wani aiki na wanda ubangiji ke so sai sai a kira ka daga option na ɗaya ka zo option na biyu filin tsohuwa ce kake kula da ita ba ta da lafiya tana da bukatu tana kyautata mata kana yi mata da'a kana yi mata biyayya وزال فصيح إشادية وإلى السعر التي يزيد في العمر ينا قال يوم رأيوان ko kuma kila wasu bayan Allah ne kake dauke da su kana taimaka musu kana tallafa musu kana ayyukan alkhairi ta wannan bangare sai ubangiji ya tausaya musu ya barka saboda su sai ya kai ka ga sakan ko sada option zabi na uku sai ka tabarka talata yamhu Allah ma yasha wa yusbit yamhu Allah ma yasha mimma katabahu al-malak inda al-haml duk abin da mala'ika ya rubuta wurin daukar ciki ubangiji ya sai na goge shi ويثبت إيه صيرة كالسة أما وعنده أم الكتاب أكثر سن دابن تسمى السم له المحكوم هذا شيء أبين الملائكة زي ربوتانا أقول أبين لك إيه سنزاواتي أقول لكم غير سنزاوات فيكتب في بطن امه ما زال سنسرين في في أربو تالو كسن لك تكتب ما يجيسا دوليسا إمام البخاري كاولنا حديثي أتكوننا بابي ما لمي سيما كان أجيب ayyar magana nan ita ce bukhari yana so ya ce ah, tunda da muna magana ne muna cikin kitabul haid ne ko mace mai ciki in ta ɗau ciki har ya zama wato mukhallaka au gairu mukhallaka to babu sauran haila gare ta wani malami al-imam ibn al-munir ya yi wani tsokaci mai ban dariya zan ce a taƙaice ƙarshen hadisin ko kuma farkon hadisin sai Allah ta'ala ta inna Allah azza wa jalla wakkala bin rahishi malakan Allah ya wakilta mala'ika wurin mahaifa saboda haka da samun ciki za a je mala'iki wurin sai ci kaga bai yayi jini don mala'ika ga mu da kamanta <laughs> ko ku gare ku ta amma maganar ana ita ce da ba'a duk malamai sun abinta mai ciki na zubar da jini da in ta zubar da jinin ko kace na haila ne ko kace ba na haila ba ne ai da jasa ne to mala'ikan ai ba gogayya bai yi da jinin ba ko ba haka ba shi gadi aka sashi shi aikin sa daban ba dole ne sai ya gogayya da wannan jinin ba duk malamai sun aminta cewa jini yana fito mai ciki kuma jinin nan iri biyu ne akwai jinin da zai zo regular ya zo kan kai bisa ka'ida sha hudu ga wata dauran mahaifarta ke cika to in ta cika Allah ya sa ciki ya samu sai mahaifa ta buɗe sai ta sharke shi idan ba a samu ba to mahaifa ta ji kunya don haka kwayakon da ta haifa ba ku samu wurin zuwa ba akwai da abin da kira istrim wannan abin sai ya takurar da mahaifa sai ya yankwanar da ita sai ya busar da ita sai ta tsuke to da sai ta rinka hawaye shine jinin haila kenan don me jin ciki bai zo ba amma idan ciki ya zo mahaifa ta karɓi to babu sauran zubar da jini kun fahimci wannan kenan lokacin da mace ta ɗauki ciki wannan jinin zai dakata kuma shine ubangiji zai juyar da shi ya koma abincin jinjiri wanda aka haifa to nake kashi biyu ne sha hudu ga wata daurar ta cika sun kayan ciki tana al'ada to idan ya kasance sha hudu ga wata ta zo ta wuce ba ta ga jini ba ta da gwada ta samu ciki sai ishirin da biyar ga wata sai ta ga jini duk malamai sai da wannan ba haila ba saboda bai zo mata da ka'ida haila ta ba kun gane to kashi na biyu shine wanda zai zo mata hankali sha hudu ga wata take al'ada sha hudu ga wata ta yi ciki kuma ta yi al'ada wani wata ya zo sha hudu ga wata kuma ta yi al'ada to nan ne wata na ɗaya na biyu hukuncin su daban wata da uku zuwa da bakwai hukuncin su daban wata na takwas da na tara hukuncin su daban amma dai a takaice malamai na da saɓani shin wannan jinin da ke zo mata haila ne ko ba haila ba ba haka likita kun ga bayanin da ya mana ya nuna kwarewa da sani kuma ya yi daidai da abinda malaman musulunci da likitoci suka taɓa haɗuwa a ƙasar kuwait suka tattauna suka yi daura ta musamman akan suka fitar da kundin littafi kan wannan bayani na so a ce yana jin larabci dr bello kwatarkwashe da na bashi wato ya duba kundin abin da malaman musulunci da likitoci ganin abin nan tare suka faɗi zai ga abin da ya faɗi bai ta karo da abin da suka faɗi ba da haka babu shakka mai ciki na hidda jini amma matsala ita ce shin jinin haila ne ko ba na haila ba wannan rikici da ake rikici ne tun a zamanin sahabbai akwai saɓani haka zamanin tabi'ai amma dai abin da yafi shahara shine kaulin abdullahi bin abbas da na aisha cewa ba haila bane. Sai to idan ce ba haila bane? matsala ne ke da haka mace in ta ganshi ta wanke ta yi sallah in ta ganshi ta wanke ta azumi in ta ganshi ta gyara jikinta ba za a hana mijinta saduwa da ita ba sai da in irin yanzu ne da akwai hanyoyin zamani sai mu sai amfani da condom domin kauce ma haduwa da wato cuta kauce ma abin da shi likita bayani na cewa ana iya samun wato kamuwa da wani ciwo daga bangaren ko daga bangaren ta kuma duk wanda ya kamu daman zai ba wa wani kuma in tana da abokan zama na aure ina nufin kishiyoyi su ma za su samu saboda haka wannan ra'ayi ce fi shahara zamanin sabbai zamanin sa da aiman ce fi shahara shine ra'ayin al-hasan al-basri shine ra'ayin sa'id ibn musayyib sarkin malaman tabi'un shine yayi gangaro sai imam al-auza'i duk ra'ayin su kenan amma lokacin bayyanar mazhabobi to an yi raba daidai da abu hanifa da imam ahmad suka ce jini da ke zuban mamaci mai ciki haila ne da imamu shafi da imam malik suka ce a'a ba haila ba ne amma inda za ka san matsalan babba ce rikicin bai yawa ne in ban da abu hanifa ko wani su su uku yana da kauli biyu wata rana imamu ahmad ya wani abu hanifa wata rana ya wani gefen shafi wata rana shafi ya wani abu hanifa wata rana ya dawo wurin malik wata rana malik ya wani abu hanifa wata rana ya dawo wurin yawa su kaga kenan matsalar da matsala ce ne ah, muna iya takaice hujjojin waɗanda suka ce wannan jinin haila ne da suka ce ba haila ba ne wanda suka ce haila ne kusan ba su da hujja guda da za su ce ita ce sai da sun ce duk hujjojin da ke bayyana hukuncin haila hujjar su ce don ne don wannan jini ne wanda yake zuba kalar ta kalar jinin haila lokacinsa lokacin jinin haila matan nan da ta saba in saka yin ta yi ciki ita ce take yin sa babu wani abin da ya bambanta shi suka ce don haka gaskiyar injinin haila ya tabbata gare shi da tabaraka ta ala ce wa yas'alunaka anil mahidi qul huwa adan فاعتزل النساء في المحيط اذا ما تتساوى النحيلة سنة في بعض كده هجة كتوى النحيلة بعد السجمة هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف suka ce kaga ita ma jini ne baki sai wanda Allah ya ce an san shi ba ka ba abin da zaka ce ba haila bane bisa ga haka sai wannan ra'ayi na masu cewa wannan jini na haila ne sai sai shi cewa kenan mace na iya ciki akan ciki don inda za ta yi haila ta yi tsarki it's possible ta ɗau ciki ta yi ciki watan januwari bari mu wanda da musulunci ta yi ciki watan jimadal ula jimadan akhira ya zo sai ta yi jini ta yi tsarki miji kuma sarar sai ta koma ciki na biyu sai an kai goyon ciki za ka in aka zo can ƙarshe kuma za a haife su tare ne wannan da wata takwas wannan da wata tara ko ko za a haife na farko bayan wata guda a koma yawan na farko wannan fa da likitoci da fuka haɗu duk akwai ɗan karin saɓani a cikin su kan wannan matsala ina fata an fahimta saboda kakka ɗauke ta matsala ne sauƙi matsala ce ne nauyi ne wahala amma waɗanda suka ce jinin da ke zuban mace lokacin lokacin take ciki ba haila ba ne sun kafa hujjoji da dama misali suna cewa dokar shari'a ta bambanta mai ciki da mai haila Allah Ta baraka Ta ce wal mutallaqat da bi anfusihinna thalathata kuru'in. قروء ان سواء من فيه هو الحي هو هي الأبحار ده شو كده علاقة ده حيلة أنا تركيبة حيلة بقى شوك في تقوم تبارك وتعالى سيزيك وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن لك سيأك تسونا فهو بدلني هذا كيلن إلا ما يسكينا حيلة سيأتي إسمعتي كل إيوك فكذا باقي أنونا مصيري سيكي باتا حيلة sannan hadisin abdullahi ibn umar lokacin da take matarsa baban sa kai karasa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce murhu falyutalliqha ko ba haka ba sai falyuraji'ha thumma liyutalliqha tahiran aw hamilan kace ya dawo da ita cikin igiyar aurensa sannan in yana so daga baya take ta ko cikin tsarki ko lokacin da take da ciki shi ake an bambanta tsarki da haila bangare ɗaya da ciki bangare ɗaya ko ba bambanta ba suka ce lokacin da aka kamo fursunonin auta annabi sallallahu alaihi wasallam la tutau hamilun hatta taba wala ha'ilun hatta tastabri'a bi haiba an kamo fursunoni mata manzo Allah yace kar wanda ya taka mace mai ciki sai ranta ta haihu don kai ya shayar da wato cikin wani da nasa an taɓa samun irin wannan matsala zamanin khalifa umar dan khattabi radiyallahu anhu aka zo da ɗa aka yi jayayyar cikinsa wannan ya ce nasa ne wannan ya ce nasa ne namiji ya saki matarsa da ciki sabo irin wannan ne tana tana jini sai ta ɗauki ta gama idda sai ta je ta yi aure da ta haihu mijin fari yace ɗansa ne na biyu yace ɗansa ne sai da Umar yace aje a kirawo mai alƙa'i wa'anda suke da ilimin kiyafa masu kiyafatul tulbashar wanda zai dube kai kalle ka da kyau nan ke yanke ma hukunci ce ɗan kabilar kaza kake gidan kaza ka fito jikan wani kake nan take ya faɗi mahaifinsa ko da bai taɓa ganin ka ba bai taɓa sanin ka ba to sannan in ya kalle ka kalli wannan zai faɗi dangantakar da tsakanin kuma ba bokanci ba ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya hukunci da kiyafa lokacin da zaid ibnu ibnu harisa ya kwanta gado ɗaya da shi babansa suka lullube sai kafafunsu suka fito usama ne usama da zaid kai sai wani mai ilimin kiyafa ya zo sai ce inna hadhihi al-ard ba'daha min ba'd manzo Allah sai farin ciki da wannan saboda ana ganin zaidu fari usama baki sai ana shakka ko akwai wani abin da ya shiga ga wannan kafa fara ce wannan bukaci amma da riba mai ilimin kiyafa ce tare su ce wuri guda sun tafi ka ba ka wuri guda sun ka fito labari ke jawo labari wani yana tafiya a cikin jirgi tare da jama'a sai aka kawo giya sai ta ba ya sha sai aka kawo ruwan inabi sai ya tara kofi a zuba mai sai ita mai rabon abincin ta ce ku musulmi kuna ba da wasu kowa waye ne ta ce to da me ake giyar da inabin nan ne ake yin ta za ka giyan nan da cikin inabin nan take matar nan ƙin sarana sai ce hazihi min hazihi wannan da cikin wannan ta yake wanda ta halatta gare wanda ta halatta gare ne sai ta wuce sai ta tafiya don haka na yadda giya da cikin inabi take amma inabi ya halatta garan na sha a yanzu wanda kuma ta halatta gare ne ne maki bayani wani lokaci zai sa a kawo daga bayani ko? Hmm. to annabi sallallahu alaihi wasallama ya bambance mace ciki ya ce mace ciki kar a take ta har sai ta haihu ita kuma wadda ba ta da ciki tunda tana da miji to kar a take ta sai ta haila guda ɗaya kenan idan ta yi haila an tabbatar da ne an tabbatar da ba ta da ciki za ka ce kenan mace ciki ba ta haila in an ga jini jinin matsala ne ba zai hana ta ibada ba to kamar yadda nake muku ni ba iri na zai hukunci cewa wannan ra'ayi ya fi wannan ƙarfi ba amma ku sani ko a zamanin yau matsala ce wadda ƙarfinta yana da wahala saboda shekul islam ibn taymiya da ibn qayyim al-jawziya sun saba ma babban malamin su imamu ahmad a wannan matsala su sun ce mace mai ciki tana iya yin haila kuma ta bar sallah ta bar azumi amma mazhabar hambaliya ta yau manya-manyan almajiran irin taimiyya irin su sheikh bin baz irin su abdullah bin sa'ud da makamantansu da dama sun tafi akan cewa kuma ba ta haila to akwai wani malami da ya ahkamul hamil ahkamul mar'atul hamil ana ce miki sheikh yahya al-khatib yayi tafsiri ne cikin kan matsalan na tsara muku littafin a kwamfuta in fitar da shi fulaita ta ce ba ta yarda ba babu babu sawala ba haka ku tuna ne rana ya tuni Allah ta'ala za mu fito da shi a matsayin karaban mako ya yi bayanai masu kyau sai dai shi shi ma ya saba mai ibnu tabi'a ya karkata da cewa mace mai ciki ba ta hana kamar da ra'ayin su bin baz da malaman zamani da dama wannan shine a takaice abin da ya danganci hukuncin shari'a dangane da mace mai ciki cewa ko tana haila ko ba ta sai dai mu sani ko da tana innadiri ne mafi yawan mata ba za su yi ba saboda ne saboda kamar da muku bayani abincin jinjirin ne shi da yake zuba saboda ba a same shi ba zaka da an same shi sai ya kame amma likitoci sun ce yakan yi karfin jinin mace yarin jayi nauyin abincin yaro sai ya sa rabin abincin yana zubewa sun kawo dalilan da ke sa mace mai ciki sai jini daga cikinsu sun ce akwai zubar jini na ciwo akwai yin ciki wajen mahaifa mun san ana yin sa ko wanda kan haifar da abubuwa guda biyu na farko saukar jini kuna ga an ce jinin mutum ya hau kuma sai ta yi ciki gefen mahaifa saukar jinin ta ke yi babban matsala ce ya ta haɗari bisa ga hawa ya hau abinda an normal mace mai matsakaitan shekaru a ce tana da 120 sati over 80 90 misali in yayi sama ya kai 180 by 150 ya hau in yayi kasa ya zan 90 by 80 sai ya sauka kuma kwarai ko matsala ce wadda ta ta hadari bisa ga matsalar sannan na biyu yakan haifar mata da wato matsalancin ciwon ciki wanda dai a takaice galibin likitoci suna ba da sharar da zarar ya faru a gaggauta cire shi a huta akwai kuma su dalilai da wani nau'i nau'i da ko inda ni da ba likita ba ba ni iya muku sharhin su ta takaice idan mun zo da wannan littafi wa inda almajirai kuke bisa galibi za ku karanta ku ga wato sauran bayanai waɗanda kowannen ku zai rinjayar da ne rinjayar amma ni kam ban sani ba in shiga ta kawo su mala Idris ni kan ban isa rin rinjayar da cewa ga ra'ayin da an mafifici ba amma dai ku sani ana fahimjinin ba ba a yi yanke masa hukuncin na haila ne ko ba na haila bane shine abin da malamai ke da sakani kuma idan ya zo daidai da lokutan haila in bai zo daidai da lokutan haila ba duk malamai sai da cewa jinin ciwo ne ba zai hana ta ibada ba to Allah ya samu dace باب كيف تحل الحائض بالحج والعمره حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن أقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع إيه؟ في حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج فقدمنا مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى يحل بنحر حتى يحل بنحر هديه ومن أهل بحج فليتم حجه قالت فحدت فلم أزل حائدا حتى كان يوم عرفة ولم أهلل إلا بعمرة فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأمتشف وأهل بحج وأترك الأمرة ففعلت, آه، ففعلت ذلك حتى قضيت حجي فبعث معي عبد الرحمن ابن أبي بكر وأمرني أن أعتمر مكان عمرتي من التنعيم باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة يا يا متي ذاتي حرم أيك هجي كأمرة إذا إذن قلنا من حديث الزكاة ويا ya حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد عن sa'd عن ابن شهاب الزهري عن عروة ابن الزبير عن عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عز وجل عنها وعن أبيها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع تشي منفتوز وحج بنكوانا تارك أنا من الله ومنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج ثم أكون لي حرم عمرة أكون لي تحج فقدمنا مكة مكة من مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زعلت من أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل يكون لي حرم بعمرة ثم يزود هذا يابا يكون في عمرة هكذا ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى يحل بنحر هديه سدوا ل ح ر م ا ل زي تمثلي كما يازور حدايا ت و كري كري ع م ر ت ا كري صوتي ع حرسي لو كسند زي ينك د ب زي كما كراني كنا زي كما هدي ا ومن أهل بحج فليتم حجه وان ب حجي يسكها ي قالت ملائكة تتي فحست سيني جني فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة جني بيدوكي من بحر سيد أخذوا ولن عرفة ولم, ولم أهلل إلا بعمرة ليكو أمراتي كوي لحوكو فأمرني النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أنقض رأسي منذ أن لا أمرتين لوكة هجي سوى إن ورور كاشن شينا وأمتشط إن شي وأهل بحج إني حرم أيك الهدي وأترك الأمر إن كان أمرا ففعلت ذلك إني هكذا حتى قضيت حجي حرسين لقب حجنا فبعث معي عبد الرحمن ابن أبي بكر في أي كتاب وانا تاردني عبد الرحمن ابن أبي بكر وأمرني أن أعتمر مكان عمرتي من السجين لامرتيني بإني أمرا مدد وتشو أمرة دا للرسا يتا دورين تنعيم وتعنى شيء مكينه هيلا تنائين إيه؟ حرم على أيك الهج وحرم على أيك الأمرة أبدا أواجه بك أنت كوي شيني وفي الطريق إن كنت عندما هدتاكي في دكا أيضا عندما هدتاكي سنن سنعني في وانكا وفي حرم أول ولداتي إن كنت تشاكي شي سننت حرم لأيك الهج وأيك الأمرة نعم باب إتبان المحيد وإدباره وكنا نساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة بالدرجة فيها القرصف فيه السفرة فتقول لا تعجل حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الخيبة وبلغ ابنة زيد بن ثابت أن نساء يدعون بالمصابيح يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر فقالت ما كان النساء يصنعن هذا وعابت عليهن باب إقبال المحيض وإقباله باب يبين يا أكي ذاني حيلة تازوكو تاتفي وكن نساء يبعثن إلى عائشة وكن نساء أنا يا أنفالي لسيغة أكلوني البراغي أكلوني البراغي كن نساء كما تعي على الجادة يكي وكانت نساء هي أنفاني دا واتو إفرادي وذن كان وما سي أنفاني دا جني ستي وكنا نساء يبعثنا إلى عائشة ما تاسم كتن شيء سنا أيكا وورنا نائشة بالدرجة فيها الكرسي في أيكا متى دا واتوان أنت ليه وان دا أكون اللي تكنسا كيه الصفرة وان من an yi amfani da shi domin a gano haila ta ɗauke ko bata ɗauke ba kuma ya fito da wata ‘yar kala-kala ba ta jini ba a ƙulu la ta ajalna in an kawo sai ta ce koma wato mace tana so ta gano ta fatawa ba sai ta je da kanta ba sai ta ɗauko ƙyallen da ta yi amfani da shi sai ta ɗora shi a kan wani ɗan tire sai ta ce a kai mana na isa ga abin da ni gani sarki ya samu ko bai samu ba sai ta ce la ta ajalna كركو يغزاوا حتى ترين القصة البيضاء كبتو ثوري وانتا أكو ولي خير وانا أنت تكون غيش تكون جو النار ويزتو جنيات في السا. تريد بذلك الطهر من الحيض كان في إذن كن قروان يوصوصا متألك الحيلة غنى روان جماعة قوة نتيكي إنسوا أما زمن الله ربا وكوكما تلوك سن آه زمن الصحابي لا ربا يازن شهر الرياء الآدة تاسي amma ba ko ina ake ganin wannan ba ko ba kowace masu ke ganin wannan ba haka idan ba ta ganin wannan me za ta amfani da shi fitowar audugar da ta amfani da ta ko kyallin da ta amfani da shi ko fat din da ke tare da jikinta ya fito fari fes babu sauran kala gari. amma in ya fito da wani dan wace dan baki baki wata yar kala kala sufura a karamakallah a ƙarƙashi ake cewa karatun zaure amma ba hausa da ake magana da ita ba ce ko amfani ta in ka jaure eh yadi kana ta bali yadi fatsa fatsa babu amfani ta ko kama kala ko kuna da wata wasara banda wagga ta karatu ta yau wato wala ya amfani da wata kalma miyan goro wata kala mai ɗan kama da ɗan goro goro ta taba taba haka ko ɗan anta anta dai haka من كل يقول له لا تسنى تسنى وانسان ما على كل حال إذا مبا وتكلع بسفته قالت إن أنت مؤذفوه إذا بمت يا بوشي ويودع باتا قال له أنت قبوشي يا شيكين فبلغ بيت زيد بن ثابت أن نساء يدعون بالمصابيح بير زيد بن ثابت وتسعى ضيع في أنا كما أم كلثوم آه، بير زيد بن ثابت شيخ رضي الله عنه كلمه السالم dan abdullahi ibn umar to ta samu labari cewa wasu mata yad'una bil masabi suna sa a kunna musu wuta kun san lokacin mu ce kamar a ci balbal ce ko kuma da ake kunna kendir yanzu kada sa a kunna mata a ci balbal yin jawfin lai kan tsakiyar dare yanzu mu ila tsure sai ta kara hisilar gagabanta don ta sa kyalle ta fito da shi ta gani shin wai ta tsarki ko ba ta ba فقالت sai ita ummu kulsum take ma kana nisa'u yasna'na hada mata da ba su yin haka wa abat alaihin da take wannan takalluf ne ta aiban ta su da yin haka wata shari'a kullum tana son ta ɗauki abubuwa simple ta ɗauki rayuwa easy saurayi ka ji ko eh karkarin ka wahalar da kai ga abin da Allah bai saka ba eh, shi saurayi abin da ya kai kullum sai ya ta jika wandon ya je fara ruwa sannan ya je ɗaki ya canza wanga ya canza wancan kana ta wahalar da kai ko ba ga na kai ba to ummu kulsum radiyallahu anha tace mata ba ku wannan takalluf zamanin sahabbai kamar in lokacin sallah asuba sai ki je ki bincika ki ga ya yanayin jikinki yake sannan in kika yi amfani da hitila haskinta irin da wa'ancan hiddimin na wancan lokaci hakkinka ba zai wadatar gano gaskiyar al'amari ba za ka ci bari in abu ya gagara sai gari ya waye ki gani menene yake faruwa sannan ki aiki da shi حدثنا عبد الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت في السحاب فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الخيضة فدأ الصلاة فإذا أدبرت فاغتسلي وصلي حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا سفيان ولسفيان معنى ابن عيينة المسندي بيت أسرى سورا صعيبا هكذا يا هتد ممثل قوانين عن هشام ابن عروة عن أبيه عروة بن الزبيد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاب ست فاطمة بنت أبي حبيش ساكت سيدني بأوسمة ففعلت النبي صلى الله عليه وسلم sai tambayi manzo Allah fa qala zalika wannan jijiya ce shine muka tambayi likita mana bayani shekaran jeko ko walaysat bil haidha wannan ba haila ba bace fa idza aqbalat al haidatu fada'i salah idan lokacin haila ya zo ki bar sallah kenan mai istihaba tana gani ta fara haila jimi da shigowar ranar da take al'ada ta saba sha hudu ga wata kamar da muka faɗi dazu ba kowace ce take ba sha hudu jama'a don samari suna daukar shikenan sha hudu ga wata matsala ta faru a wata takwas take yi wata sha biyar wata ishirin da ɗaya kowace da lokacinta mun ce sha hudu ga wata take yi to sai zan jiri bai ɗauke mata idan sha hudu ga wata sai sai ta dakatar da sallah shi ne ce fa iza akbalat al haidatu fa da'i sallah wa iza adbarat faghtasili wa salli in lokacin ya kare to kiwon kai sallah haka in kwana biyar take ran sha tara ga wata shi kenan sai ta ci ado ta gyara komi da komi ta aika a soma mijinta a roba kun da ya gane lokaci ɗaya ne ku tsaya muka yi ko karanta rabi na gaba eh, eh to eh, hadisi guda ne kuma an saba da shi babu لا تقضي الحائد الصلاة وقال جابر وأبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم تدع الصلاة حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثتني معاذة رضي الله عنها أن امرأة قالت لعائشة أتجزئ إحدانا صلاتها إذا طهرت فقالت أحرورية أنت كنا نحيد مع النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصلي رحمه الله باب في المرأة بها من المحيض كنا شايفين عن هنغرا نعم حدثنا إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال قالت عائشة رضي الله عنها ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تهيد فيه فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقطعته بذكرها باب هل تسلي المرأة في ثوب حاضر فيه ودم بابي zai أمسة tambaya شوى mace na da damar ta yi حيلة a tifan koko dole ne mace ta ware wani tufa wanda in ta haila sai ta cire kuma lokacin da kake sallah ka sa wani tufa daban حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين الكوفي قال حدثنا إبراهيم بن نافع المخزومي المكي أبو إسحاق ما لم يني لكي مثلا حديثي أما ينادى رأي قدرية عن ابن أبي نجيح سنة عبد الله بن يسار ابن أبي نجيح المكي shi ma malami ne da aka soke shi da wannan mugunyar aƙida ta ƙadariya amma dai duka malamai ne karɓaɓɓu ga hadisi mun sha faɗin wannan cewa mutum na da wata bid'a in ba ta kai ga kafirci ba mummunar bid'a mai kaushi irin ta 'yan shi'a ba na karɓa hadisinsa kuma 'yan shi'ar ma in na da ne ana samu waɗanda ana karɓa hadisinsu waɗanda sun yarda da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su tuhumar kowa a cikin su amma dai suna da matsala kai wane ne ya fi wani kaga wannan ba babban matsala ba ya fi wanda yake kafirta ko wanda yake cin mutunci su da cin zarafin ko wanda yake cewa Allah na canza ra'ayi ko ya jingi da jahilci zuwa ga Allah ko ya ce Jibril yana sauka kan sai da na'ali ko ya ce abin nan Hassan da Hussein sun fi manzo Allah kaga da irin wannan babban bid'a ce wadda bai yiwa mutum na da irin ta kuma na karɓa hadisinsa sa al-mujahid ibn jabr آه، أبو الحجاج المكي بابا ما ادري ابن عباس يسوي ثلاثين يسوي تفسير ابن عباس يا رسول الله صلى هنا تشين سجودا ما بقى شيء عن شيء الله يخلي لي قال قالت عائشة رضي الله عنها ما ادري ابن عباس اما يوم قوايتي روايه قائشه ذاك حجوة مسكنتها ba babban makarantar su da an kasan shi ba yace na Aisha ta ce ma kana bi ihdana illa thawbul wahid mun yi lokacin da ɗayar mu ba ta da wani zani in ban da tsara guda shahidu fihi sai shi take haila fa idza asabahu shay'un min dam in wani abu na jini ya shafe shi qalat bi riqiha sai ta yi amfani da yawunta قالت بريقها أي استعملت ريقها لأن في استعمال القول في محل الفعل wanda yake sanannen abu ne da larabci qalat biriqiha ai fa'alat biriqiha sai ta amfani da yawunta qata'at da zufriya sai ka tsakare shi da akai fatta zaka kenan in ba yadda yawa ma in ta sa yawu ta sa miyau ta sa akai fa ta kankare in ya kankaru ke shi kenan tana iya sallah da shi zaka bukhari ya amsa tambaye da ko bai amsa ba sai mu sai ka ba باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حفصة قال أبو عبد الله أو هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنا ننهى أن نحج على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مسبوغا إلا ثوب عبد وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إيه، نعم. إلا ثوب عبد عصب نعم إلا ثوب عصب وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إهدانا من محيدها بنبذة من قدس من قدس أستار وكنا ننهى عن اتباع الجنائز قال ورواه هشام بن حسان عن حتى عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيط wannan babi zai magana cewa mace tana iya amfani da turare a lokacin da ta yi wankan haila wannan ma abu ne mai kyau shi yasa kullum muke su maza su karanta waɗannan babuban domin su san abin da matan su ke bukata wane ne aka ce ya samu turare ya kawo miji ne ko ba haka ba amma wani da yake aiki ya karanta cikin shi lawali cewa ba alhakinta bane da wasu daga cikin sharhohansa sai mu ce eh, gaskiya ne sharhohi da muktasar da shi kansa muktasar akwai wasu abubuwan da suna da alaka da al'adun mutanen da aka rubuta littafin a ciki saboda haka cewa mace ita za ta sayi tandu kai za ka rinka sayan kwalli ita za ta sai makanta turare ita za ta sai makanta sabulu in ta mutu gidansu za a kawo likkafa ne kuma kai za ka shiga zanta ta jama'a kai da 'ya'yanka ko za ku ci gadon amma amma ubanta zai kawo likkafa ne wani abuwa ne da gaskiya akwai nau'in ma abin kunya a cikin su da musulunci ko ba gaskiya ba so koma ma gaskiya shi ajiye lokacin da duk ta bayyana wasu abuwa irin waɗannan ba mu sai babu su rubuce ba amma su ba mu yi yarda da su don kai inda za a ce biyarka ka aurar da ita ga wani mutum ya je yawon duniya ya yi wa yake so shi adda ikonta a ce inda ta mutu ya koma ka biya kuɗin da kafanin da ya sai mata muna ganin za ka ce an makacin mutunci ko ba gaskiya ba da haka matsalar cewa wai da turare da abin ado da sauransu in aka je fata sharhohin muktasar jama'a duk da gazal da hoda da man shafi duk masu za ka sai makaranta to da ta an ce da ita da duk abin da ta mallaka namijin ne to kuma ita za ta sai makaranta ɗan wato da ni daga gidansu za a kawo mata abu a dace cikin wannan magana alƙur'ani da sunna da musulunci ba su umarni da abin da ba adalci ba za ka waɗannan abubuwan ko da mu ne suka yi su sun yi ijtihadi sun samu ladan kokari amma wallahi ba su yi daidai ba kuma duk wanda bi su ya hau kuskure Allah kuma ya musu gafara حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي البصري أبو محمد وعليكم السلام قال حدثنا حماد بن زيد حماد بن زيد ابن من؟ ابن درهم hamad ibn zaid ibn dirham yana da wani abokin karatu mai suna hamad ibn salama ibn Dina. rarrabe suna da matuƙar wuya kamar da kuka san rarrabe sufyan ibn uyayna da sufyan sauri yana da wahala mun yi wannan magana lokacin da muka yi dogon sharhi ko ko cewa ɗalibin ilimi ya kan rikice wani lokaci tsakanin gano hamad ibn eh, sufyan ibn uyayna da Sufyan da thawri to haka Hammad ibn Zaid da ibn Salama saboda sun yi tarayyar malamai da yawa ga su yan gari guda dukkan su malaman sunna riƙaƙƙu amma akwai yan abubuwan da ke bambanta su idan ka tsaya kai jirasan su za ka gano almajiran da suka yi tarayya gare su da malaman da suka tarayya gare su amma duk salama shi abba kuma ya riga hamadu bin zai cikawa da wajen shekaru goma sha biyu da shi hamadu zai da shekara ɗaya cika da imamu malik shekara ta ɗari da saba'in da tara ya rasu cikin azumi ranar juma'a shi kuma hamadu da salama ya rasu tun shekara ta ɗari da sittin da takwas ah, da sittin da bakwai ma shekarar da aka yi wata mummunan annoba a basra basra ta yi ta shan ta yi ta ganin annoba shi ma ya rasu ranar idin layya a cikin masallaci kuma yana sallah kuma za ka ji malamai suna fanka mashi har wasu malamai na cewa alfarku bai na huma kalfarki bai na jaddahima wannan jikan dinar ne wannan jikan dirham wa babba dirham shi ya babba ka dirham shi ya babba amma ibn salama shi ya babba a matsayin sa na babban malamin sunna wanda yan bid'a ke tsoro ko sunansa ba su na faɗi saboda ne saboda yawan hadisan aqida hadisan sunna hadisan sifat wanda ke bayanin ubangiji da yake ruwaitowa shi ya ruwaito hadisin nuzul cewa Allah yana sauka ya kace duk wanda ka ji yana musu wannan arne ne baya sassauta musu ko kaɗan ba ta fuskan hadisi gaskiya amma duk da zai da yana gaba gare shi saboda an yi lokacin da malamai ke ta malaman duniya hudu ne Allah ya raba su kwana kwana maliku yana madina auza'i yana sham ah, hamad ibn zaid yana basra sufyan al-thawri yana kufa su hudu su ne malaman duniya kaga wanda aka ce malamin duniya ne ai ya kai da ta fuskar rikon hadisin kowane su babban malami ne kamar yadda nace kuma malamin sunna amma hamad ibn salama ya samu matsala karshen rayuwarsa wanda ya sa bukhari gaba ɗaya sai aje hadisansa amma muslim ya dan ɗebo daga cikin hadisan da ya roito daga babban makarantar su ita ce makarantar sabit albunani ne shi ne ausa kunna su ce sabit ke cikin to hadisai kamar goma sha biyu waɗanda ya tabbata ba su da matsala sai ya roito amma hamadu ibn zai bukhari ma ya roito hadisin haka ma muslim haka sauran malamai shi hamadu ibn zai ma bayan ya makance ƙarshen rayuwarsa ya makance bai samu matsala ko guda ba yana da akalla hadisi dubu hudu bai taɓa fure ko a cikin guda ba saboda ne saboda da ɗauki ne da littafi har da cewa yake za ka da ya makance ne samu matsala ta kai da kan dogara ga ta'alika za ka ji irin wannan matsala ta faru da kuma yadda hali ta wato rabewa tsakanin malamai 'yan zamani irin waɗannan yana da wahala amma yana da amfani to duk lokacin da aka ce an hammad an sabit galibi an fi zaton ya zama abadin musalama saboda shi an babban ɗalibin amma kuma ko hamadun mu ya karatu gare amma ya kace hammad an ayyu a sufiyani to kuma galibi an fi zaton hammad ibn zaid domin shi kuma shine asbatun nas fi ayyu shi yasa zamu ga anan bukhari ya rawaita hadisin hammad ibn zaid an ayyu shekara 20 yana karatu gurin ayyu shekara 20 amma fa bai taɓa buɗe majalisin karantarwa ba sai bayan rasuwar hamad ayyub a sufiya ne sannan mafarkin ayyub ya ce masa ka buɗe makaranta sannan ya buɗe majalisin karanta bai taɓa tunanin zai buɗe kaga dai akalla shekara ashirin yana tare da malamin duniya irin ayyub shi ma ayyub bin abi tamima as-sufiya ne babban malami ne mashahuri da zuhudu ajiyar da Allah ke raba wanda abin nan amma duk da salama bayan malamin hadisi ne gogagge ne wajen arabiya fasihi amma duk da zai bayan malamin hadisi ne gogaggen malamin fiqh ne shi ko ayyub bayan babban malamin hadisi ne shi ko zahiri ne ko duk duniya ta gaba sanin sa da gudun duniya amma cikin haka mutum ne mai doyon kai mutum ne mai tsananin gudun shuhura sau talatin ya aikin hajji sau arba'in ma sau arba'in ya aikin hajji in zai na maka canza hanyoyi yake gauta gauta a ce ga ayyuba da ya wuce saboda duk duniya ta san shi in aka zo ga gari sai bi ta baifa dan me duk ne sun a ce ga ayyuba ta sanan ne duk duniya ta san shi to shi yasa waɗanda ke gudun ɗaukaka Allah ya ɗaukaka masu neman ta suna tsalle sai Allah duk kufar da su ne ya tabbatar da su ya hana da shi ma ayyub malamin sunna ne na taɓa faɗa muku wata magana a nan cewa yakan ruwaito hadisi saboda shauƙin manzo Allah sa sosai hawaye su su fito masa ko ba ka ba sai yana sai ya rinka wani dan kakin majina yana yana tarawa yana ma a da zuwa majina akwai da akwai tsaruwa yana so ya nuna musu wai bora sai yake ba mura bace kuma a wurin manzo Allah ce cikin zuciyarsa sallallahu alaihi sallam yana da yawan azumi yana kokari sannan shi ma makin yan bid'a ne wani ɗan bid'a ya zo har majalisar sai ce a karama kalla ya ababakar abubakar ya kina salaka, ya ababakar uridu an as'alaka an kalima sai karkata ce wala nisfu kalima wala nisfu kalima karama kalla kalma guda da kusan daga ce ko rabin kalma ni ba ni ba ɗan bid'a ba ni amsa ma ɗan bid'a tambaya kaga wato wannan hadisi <laughs> ya fito jigo daga jigo manyan malaman sunna ne shi ko an hafsa binti sirin ya karɓo hadisi daga hafsa ummul huzayl hafsa bintu sirin ita ma ɗaya daga cikin mata sikat ne yana da wuya ka samu mace in ba sahabanya ba ce malamai suke mata sika galibin su majahili sai sahabbai amma wannan tana daga cikin eh, sika wa'inda malamai sun yi nafsi akan sausikin ta kun bukhari da muslim duk sauran malaman hadisi sun karɓo hadisinsa qala abu abdullahi man إيه؟ البخاري أو هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية أبو عبد الله البخاري كان بإسناد ديو حماد بن زيد بن درهم عن أيوب عن حفصة أو هشام بن حسان الأزدي عن حفصة أو كان da شكا shakka ينون mai nuna cewa yi malamansa ko shakka ce ta yaya yake ya kawo hadisin nan ma malamai su kan suna taraddudi sai a ce bukari taraddudi ko ba taraddudi ba su ma suna suna taraddudi kan wannan taraddudi ne taraddudun عن أم عطية نسيبة بنت كعب رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت كنا ننهى أن نحج على ميت فوق ثلاث ake mun kasance an hana mu yi idda an hijja mu yi takaba takaba kananci ne daga baya zo sakwato mu idda kawai muke cewa nan amma dai yanzu ana ta takaba ko to an hana mu yin takaba fiye da kwana uku kowane mamaci illa ala zaujin arba'ata ashirin wa ashira amma in miji ne an ce ne masa takaba ta wata hudu da kwana goma ne takaba jama'a haka ba shi ne barin ado barin kayan kamshi da kwalliya da fitar da matuncin mace ka idan surukinka ya cika kar yi mamaki in ka ta aji ado kwana uku shari'a ta ba ta izini amma da ta wuce kwana uku to ta shiga wani hali ta yi bidi'a ba a yadda a yi ma wani mutum ta kaba ba in ba miji ba sai dai a kwana uku kawai sau da kama suna iya wa kaninta ko wanta ko ubanta ko uban mijinta tana irin ta kaba ta kwana nawa kwana uku kawai amma in miji ne fa ta nawa wata hudu da kwana goma kwana ɗari da goma sha takwas ko da goma sha bakwai ولا na ولا نتطيب تتي با ta ce با mu تراري ولا نلبس ثوبا مصبوغا با مسا يجد sauban ba mu sa zane mai rini saboda shi ke da ado illa sau ba asa sai dai wani tufa da suke ce ba sau ba asa wanda yake saƙa shi ake yi ana kuma kawo shi daga ƙasar yaman shi tufa ne da kamar ya zan ordinary kamar mu an hana mace ta sa in tana idda an hana ta sa leshi an hana ta sa ganila amma tana iya sanya a kan ka. kagar da an ce waka sun kan Najeriya ne ina son waka sun haka haka sai ce sai dai sau ba a sau. shi wannan common ne kowa na sawa zaka ayyade mu shi dan ba na ado bane amma in ta dauko super holland tassa kuma ga zane kan ƙasa ana gani ta yi ta kaba kenan ba ta yi ta kaba ba saboda haka akwai bukatar ta yi gyara su ko mai akwai bukatar su rinka cikin lokaci don su ɗauki harkon karatu eh. <laughs> yace wa qad rukhisa lana inda tuhri an yi mana izini jama'a da tace kunna nunha an hana mu nan kuma tace an mana izini wai waye ya hana sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah duk kun zan malamai eh ba ku da matsala yace wa qad rukhisa lana an yi mana rahusa an sassauta mana an mana rangwame kuhure lokacin da muka yi tsarki na haila إذا اغتسلت إحدانا عند محيضها إذا تير كا لو كنت تجمع حيلة في نبغة من كس أظفار أن يجهك سامونة أم بلغتي لترار الأظفار أنا كس أظفار أنا كس ظفار أنا كس ظفار بقص بظفار بسنة معنى بأظفار بسنة معنى قص تراريني amma irin wannan algace wanda mata ke amfani da shi akwai shi yanzu haka in ka je madina za ka ga 'yan koli suna shi da shi cikin wata karamar roba yalo ne yalo ne kalar wannan kofi za ka gan shi guntu guntu suna sanya kamar galƙace guda biyu ko uku cikin roba ana sai da shi riyal biyar in an samu bugun hanci ya kan riyal bakwai har zuwa riyal goma amma mu da 'yan gari ليل بحري يقولون أتوش أما لا تجنع على هذه الفنطوش للهم شو كثوم ما تكشينا بشو قري بلوك تنزع تكاري وانكا وانا صوت الانفاني فشي وانك الناس بائل وانا انكلا عيتي ليل الغباء بكيلي كما أكيس كما جرما أكيسا قلت عيني كون ألا مقصشي هكا هكا تراريني أمانني لدوتي da shi ne alfar me yasa ake ce niki alfar saboda ya kama da zufu ya kama da akai ba amma ana ce miki ussu zafar saboda garin zafari na ƙasar yaman sun fi kowa shahara da sana'anta wannan turaren da ya ɗaci ƙasashen larabawa sai ta ce an mana izini mu yi amfani da shi mun kai wanka kenan mace na amfani da turare idan ta yi wankan haila ko da tana ta kama mace da ita kaba ya kamata ta sa turare bai kamata ba amma babu laifi idan jikinta yana mata wari ta yi amfani da wanda ba ya fita musamman lokacin da za ta kwanta haka tana iya sai amfani da spray body spray lokacin da za ta kwanta don kadwarin jikinta ya dame ta damar ta kaba wa ake na ita jama'a miji ake wata kaba ko saboda ka babu wani wanda aka bukata ji kamshin jikinta amma ita in warin ya dabe ta a gusar da shi kamar da ake gusar da shi da sabulu sai ta gusar da shi da wannan amma turare mai kamshi wanda ba a ji kamshinta to bau shari'a ba ta yarda ba alhakin mamacin nan ne sai wata hudu da kwana goma wani bai ga shawar ba bai ji ƙarshen ta ake wa kunna nuna an istiba'i jana'i kuma mun kasance annabi na hana mu biyar gawa rakiyar gawa wurin jana'iza za ka mace ba ta tafiya yi ma gawa sallah ba ta raka gawa zuwa makabarta amma kamar yadda muka sha faɗi idan tana masallaci kamar na makka ko na madina aka kawo jana'iza aka ta da sallah ga halarta ita ma yi amma ta tashi daga gidanta ta je sallan jana'iza manzo Allah ya hana sallallahu alaihi wa alihi wa شنيك ورواه هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن سيتبت تعذبة رجل دينيكي so ne ke shigo da isnadan guda biyu lokaci guda. باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض وكيف تستغسل وتأخذ فرصة وكيف تغتسل نعم نعم. نعم وكيف تغتسل وتأخذ فرصة ممسكة فتتبئ أثر الدم حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيط فأمرها كيف تغتسل قال خذي فرقة من مسك فتطهري بها قالت كيف أتطهر قال تطهري بها قالت كيف قال سبحان الله تطهري فاجتذبتها إلي فقلت تتبعي بها أثر الدم تتبعي بها أثر الدم babu dalkin mar'ati nafsaha idza tatahharat min al wannan babi zai magana cewa mace ana so ta ci ya kanta ta ya kanta ta murza kanta idza ta min al-mahid idan ta yi wankan haila wato kenan ana so ruwa a tabbata sun shiga cikin kanta wannan ga mata masu gashi da yawa kenan wasu matan mu ba su bukatar su amince wannan tabi dan da ta dan murza da ruwan nashi amma wata mai cilin gashi da yawa irin mutanen suwa ne kaga irin wannan ya kamata a ce tana da wata san da wani hukunci sai gashi ya ce sai ruwa ya ce cikin gashi sosai wa kaifa taghtasilu kuma ya ya kamata ta yi wanka wa bi firqatan mumassaka a samu wani kalle mai turaren almisti fatattabi'u ne ko fatattabi'u athara dam sai ta bibiyi kufan jini jini jama'a ƙari gare shi yasa in mace ta ƙare al'ada in ba mai tsafta ba ce za ta yi kwanuka mijinta yana kyamarta da haka yake da kyau mata su san da wannan hukunci ta shari'a na neman su da sa turare ko kuma maza ku nemo masu wannan turare idan za a samu turaren almasi jama'a ya fi kowanne ga mace yana kyautata matancin mace sannan yana kyautata tsaftarta sannan yana kaunatar da ita ga mijinta da haka a saye shi ni a sani na yana da tsada amma dai maza na iya saye sun sa to kaji aljannu sun ba da wani sabon lakari sun ce a gaɗi turare wanga na gida mai arha sai a ɗan tarfa zai ko miski ne arha su an yi ba su ne ba sai an jiɓa wannan ni ne ƙara da su ban san wannan ba to kaji haka tarfa mishi ruwan zaitun shi ma yana da shi muradi dai ne ka sani cewa alhakin matar ka ne ka rinka sai mata waɗannan abubuwa kuma ba wani ne zai cin more su ba in ba kai ba حدثنا يحيى لم بي بياني بدون هكا وصبع لم يسكت يحيى بن موسى البلخي ما لم ينسني وسكت يحيى بن جعفر بك ما لم ينسني قال حدثنا ابن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه منصور ابن صفية بنت شيبة المكية من أمه صحابا يأتيك أرمها عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن عائشة تتي آه، وتما تاتا بين دون الله صلى الله عليه وآله وسلم أن غسلها من المحيط تتي أنا كنت وانك نحيلة يبات أمرني يا كما تتي فأمرها كيف تغتسل في ya أمر لي da yadda za ta yi wanka. khudhi sirfatan min miskin ki dauki wani dan mai turaren almiski fa tatahari biha sai ki tsarki da wannan kyallen kana kai fa ta tahar ta ce a kadan yin tsarki da wannan kyalle ka zo ga magana ta wuce karshen maza kana ta tahari biha ta ce ki tsarki da wannan kyalle ma kana kai ta ce kin ga ka ban gane ba a ake akwai mata waɗanda wato sai an bi da yan uwansu mata sai da wata magana ba ta yi هاتي أكرمك الله وغسل الأوسي لأبا لي ويش تيك تنبيني قال سبحان الله سيما زعل لك سبحان الله سبعها لكل ليش تحكي تركي فاجتبنتها جاو إليه نجأت تسيح هنا الله كوني واويا فقلت تتبعي لي يا أثر الدنسلسي إنادني ديني في إله توديدي والنول انت تسأمون من كلمة shin haka wanga bayani yana ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hmm? wanda yake ashaddu haya'an min al-dhikri fi khidriha hmm. da shi yana wanda yana daga cikin sirrin da yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yawaita mata saboda su koyi karatu gare su karantar da mutane za ka yana da kyau malamai ku yawaita mata koyi amarmari da yawa ka gane amma in kuna aika karanta da su ka a hudu halin tsammanin ba su yawa ba eh? ka a wutar rudu ala jikin mallar su a geji mace to amma matsala ita ce an waye gari yawa maza ba su karanta da mata sai ka ɗauki iyaka ka ba malam kai tana ganin ka yi ƙoƙari amma kuma kowa na amfana da karatun malam ban da ita gaskiya wannan bala'i ne jama'a kuma gaskiya ba na wannan zamani ne kawai ba da yawa mata sun sha wannan complain da iyalansu maza kansu suna complain ta matan su ba wasu son karatu gare su wato wata matsala ita ce galibi a kai dan raini tsakanin namiji da mace kusan wani wani sarki ya taɓa samun irin wannan ko mata ki tare na shi kwarai da gaske shi ya sa aka shirya tsamarar yaki aka tara sojoji bakin fada sai da tabbata kowa ya haɗu sai ce zo sai dan sai dan buɗe taga ke ji ba ki gani duk jiran su in ba su umarni su sai suka shi kansu kowa na tsoro na kasar da in ba ke ba sai ta bushe da dariya sai ta kasa da muke jiya da daddare kai ita haka nan ka gani ku gane ka haka nan to kaga shi yasa wani malamin hadisi da aka nemo agaji ta gidansa majalisi guda ya kai da sati an kai an kai shi kara ya kiya sai an ka samu kungiyar mata an ka zagaya wurin fiski lady an kai mata magana gobe ana hitowa karatun ta ake su jama'a ya kamata kun yi ta magana a kara karatu yanzu za mu kara da daya. Wani kun kare ka ce kun bushe da dariya. سيجران أقول أنت ليس الشفيء الذي يأتيك مؤتزرا مثل الشفيء الذي يأتيك أريانا بعد كل كام قبائل يأتينا والله يسامح ذاته إنما تا وتشي شيء ولن تنبيا حرنا نايسة تشين حرنا ما لم يسن شيئتك أسماء بنت شكل كما إمام مسلم يأتي تقروا قروا لسولنا هنا حديث يانونا idan malami ya bayani ba a gane ba yana da kyau cikin almajirai wani ya tashi ya bayani hadda inda izinin malam to kaga tana na isa kusan a ce ba ta bukatar izini ko malamai suka ce kuma wannan ya nuna karami yana iya karantarwa gaban babba domin na na isa yanzu gaban manzo Allah ne take karantarwa saboda ganin ya dace ta taimaka masa a wannan wajen yawwa to kuma yana daga cikin abin da ke nuna mana irin kunyar da manzo Allah sun ita wanda ke nuna idan malami na karantar da mata ya kamata ya zama mai ladabi irin na malanta da yana sakin baki yadda ya ga dama yana abin da bai dace ba sai raini ya shiga tsakaninsa da mata ya kasance karatu baya da muruwa baya da matsayi a kudinsu sannan wannan hadisi ya nuna wato tsafta na daga cikin addinin musulunci kuma addinin musulunci ya koyar da mu tsafta kowane bani mazan mu da matan mu saboda idan ka gan mu kazamai باب ba karanta wa musulunci ce غسل ko باب غسل المحيض حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور عن أمه عن عائشة أن, أن امرأة من الأنصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كيف أغتسل من المحيض قال خذي فرصة ممسكة فتوضئي ثلاثة ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استحيا فأعرج بوجهه وقال توضئي بها فأخذتها فجذبتها فأخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم باب غسل المحيض wannan babu zai kammala wancan misalin wasu imamu bukari lokaci yana iya koro hadisi biyu uku gabari amma sai kakkace ko ne ba shi nashi suna wannan hadisin ɗazu ne zai sake kawo mana da wata siga da حدثنا مسلم ابن ابراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور شين الآن منصور بن صفية عن أمه صفية بنت شيبة المكية عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار take wata mata da cikin 'yan madina ta ganin ta kara fitowa fili da azumi ta zuba ta faɗi ta sanar cikin amsarwa halat lillabi sallallahu alaihi wa sallam sai fa aghtasil min al-ma'i ta ce manzo Allah ya zan yi wankan haila qala khudhi firfatan mumassakatan fatawadda'i thalatha manzo Allah ki dauki kalle mai turaren miski ki alwala sau uku kaga ta fatawadda'i ya ɗan rikita ta anan shi kuɗin sayawa na yi ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم استحيا سكي سي مزا الله كل ري بياني فعرض بوجهه سيكما كما ولو لي او قال توضا اذا كنت تكتك ذكي تركيدك فاخذتها في رجاوس فجذبتها لتزجيتها فتركت الشعر وقال هو متهيئ من كده فاخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم سيدي ما كان يعمل الا ان يكفي باب انتشاط المرأة عند غسلها من المحيض حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا, حدثنا إبراهيم قال حدثنا ابن شهاب عن عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أهللت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حدة الوداع فكنت ممن تمتع ولم يصح الهدي فزعمت أنها حاذت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة فقالت يا رسول الله هذه ليلة عرفة وإنما كنت تمتعت بعمرة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انقضي رأسك وامتشطي وأمسكي عن عمرتك ففعلت فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمن ليلة ليلة الحظبة فأمرني من فأمرني من التنعيم مكان عملة التي نسكت نسكت ايه على شو ايه على شنو رسول الله حكم ما ما النبي صلى الله عليه وسلم اه ابو هي دارنا وان غير ايه وان غبي جنب جنب مصر ما طلع غير yanzu darul hadith al-qahira irin su wato abin da matsalar su ba masana ke tabi'i wajen buga su ba kwamfuta aka ba umarni ta yi aiki ita kuma kwamfuta ta kwalata ita ta gaggana abubuwa masu kama da juna ta ba su hukunci iri don haka mu bar shi yadda namu yake lokacin da aka yi waɗannan kwamfuta ba ta zama gama gari ba sai masana باب امتشاق المرأة إن غسلها من المحيط mahid بابي زي ما غنى cewa ما تتشاك shafe gashin kanta lokacin da ta zo yin حدثنا موسى بن اسماعيل ابو سلمه ابو ذكي مولاه قال حدثنا ابراهيم ابن سعد المدني قال حدثنا ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها قالت أهللت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع في ناي حرم تارد من ذؤلاء صلى الله عليه وآله وسلم ورن هج بوقانا فكنت ممن تمتع نادق تكين وحن سكي تمتع سك أمرا لقباية سكي حجي تمتع ولم يسك الهدياء لكن سكي تمتع إذا سزود هديابا معناه كي ننتظر ميت أمرا في حجي bata zo da hadaya ba sai ta yi a nan ta saya ko kuma manzo Allah sallallahu alaihi yanka mata fa za'amat annaha hawa sai na fa za'amat eh? man ji ba ashiya ahsan Allah ramana kalle sa yayi da ganiya lakalan kusa baki da eh? Na yi أي قالت magana يمكن أن مغنى في كرم يسوى زعمت سكن زودة مي معنى kala. babu nau'in shakka cikin magana amma asalin za'ama babu hal asli shine mutum ya faɗi abin da bai da tabbas za'ama allazi da kafaru Allah yi ba sun yi riya akwai ƙarya ciki kenan amma za'ama takan zo ala ghairi babiha kamar da kazaba takan zo bi ma'ana akhfa'a kazaba abu muhammad in mu dago ai akhfa'a abu muhammad فزعمت أنها حاضر ليست في شعي هيلة ولم تظهر حتى دخلت ليلة عرفة بس دخلت في بحر لو فسند دار عرفة يشيكا فهكذا أدي عرفة متي أمرا با جاء أتي قودة بزر النياء أوتي متى وكيف وسيت جاء سكندر النساء أمرا ستداو سيت سوك عرفة شيء سيلون سي أيتي هنجي فقالت يا رسول الله هذه ليلة عرفة yace manzo Allah yanzu kan fa asiya ya kawo gaban goshi ga shi gobe arafa ce wa inna ma kunti tamatta'tu bi umra ni ko na zo ne domin in yi musu da aikin umra fa qala la rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qudi ra'saki sai manzo Allah yake mata ki san ki kwanci gashin kanki wamtashiqi bi alki shata wa amsiki an umsiki wa amsiki an umratiki ki dakatar da umrarki ba matsala ففعلت تجي سيني هكذا فلما قضيت الحج لوكس من الآلي أيك الحجي عمر عبد الرحمن في أمر في عبد الرحمن أن أنت ليلة الحصبة ليلة الحصبة إيه تشيرانا تكرشي باين من ذا الله ثلاث سنة يا جمع زمن بنا يغنغعو بيسوك بيسمك كبا سيقوانا حصبة الكوكو محصة خليلا يؤوجا بالمحصة wanzila wala ya an haifihi shi yana magana wuraren da manzo Allah ya sauka ne wani aikin hajji to ranan da manzo Allah ya sauka a muhaffa to daga a wannan daren sai ya ce a wuce da ita Abdurrahman dan wanda ya je da ita ta dauko umra fa a'mara ni min at-tan'im sai dauko ya sa na dauko umra daga tan'im inda ya zo malamai suka mai da shi ko kuma mutane suka mai da shi masjidu Aisha masallacin Aisha kana gani ne ga ta hanya farin masallaci babba لوكسن لما قال لي يدور اذا مشي يشوها في مكه مكان عمرتي التي نسقت مرض عمرتا واتني واتي بنسى مكملا وابا وانا حديثي من اين هج بخاري اتشنسى نسي وابا تيمي انتشاط المرأة عند غسلها من البهيج لأكا كوانا هي هجة سعونا مجيز كل ورفع a lokacin da ta yi wankan haila ne manzo Allah yake mata maganar in kudura a sake ba lokacin da za ta yi haramar aikin hajji ne in kudura a sake wamtashiki ki kwanci ki banye gashin kanki ki yi shata wa amtashiyal umrah ki aje umrah ki kama hajji a ce lokacin da za ta yi wankan aikin hajji an kace ta kwanci gashin kanta ta shace shi wankan aikin hajji jama'a ne matsayinsa shari'a mustahabbi ne in ba aiki da yana taɓa aikin hajji a karmata Allah to wankan haila fa menene sai idan ya zama a wankan musta haddi ana kwance gashi a shafe ga wankan wajibi yawwa min babi aula alhaji yana ya ce min babi kusa abin da min babi aula wani yaro ya tambaye baban sai ce babu kullum ana karatu sai ana min babi aula sai ce ka taɓa shiga ruwa ya ce awo ka iya iyo ya ce awo ya ce ta in an ka ɗauko mutum ko da ya iya iyo an ka ɗaure mai hannu an ka kaɗa tsakiyar teku yana iya fita ya ce a'a ya wa ya ce ta in ya iya iyo ba kuma an ka ɗaure mai hannuwa da ƙawo an ka kawo katin dutse an ka ɗaure mai ciki an ka kaɗa tsakiyar teku ya ce wannan zai nutse da tsari sai ce faho min ba da haula eh, wato karantawa da ne karantawa da misali نعم. حدثنا عبيد بن إسماعيل باب نقض المرأة شعرها عند غسل المخيض حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مواسين لهلال ذي الحجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يهل بعمرة فليهلل فإني لولا أني أه فإني لولا أني أه-، أهديت أهديته فإني لولا أني أهديت لأهللت بعمره فأهل بعضهم بعمرة وأهل بعضهم بحج وكنت أنا ممن أهل بعمرة فأدركني يوم عرفة وأنا خائف فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعي أمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بحج ففعلت حتى إذا كان ليلة الحصبة أرسل معي أخي عبد الرحمن عبد الرحمن ابن أبي بكر نعم, نعم. أرسل نعم. معي أرسل معي نعم عبد الرحمن ابن نعم أرسل معي أخي عبد الرحمن ابن أبي بكر فخرجت إلى التنعيم فأهللت بعمرة فأهللت بعمرة مكان عمرتي قال هشام ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة باب نقد المرأة شعرها عند غسل المحيض هذا دو ولا هنا ايش رايك الكسوة انت مباديكو تو اما دي تحديث قداني زي كاوشي دا دا وتا معنا تو سي سي ساكي مثلا ايش ولا مبادي زي ما قالت سيوا مسكي تورور غاشن كانت لوكة وانكا هيلا حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا موافين لهلال ذي الحجة تتي منفتا قرش قرش وتنزل الحج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كرس كفتا قسيا قانا هدو يرجي ذي الحج يقاري أما سن قانا قدا آه، من من إذا كتم أبيار علي رسول شيء ذو الحليفة هذا له ليبا هذا الحج حيث متر ذو الحج كينا ذو الحج زي كاما إني كي ترى ذوتا سيني سيفا رأيك هنجي سي أبنم يا كي تقض ذوتا سي سيفا رأيك هنجي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يهل بعمرة فليهلي كما قال صلى الله عليه وسلم يا جماعة وندك يصني حرمك عمرائي فإني لولا أني أهلت لأهلت بعمرة ني إندا بنزود هذا يبدا عمرة غني إن يانو لون بيزود هذا يستدقى وجن هرمي بشي باي حلنتا يتمسكي خود إكراني كويني إفرادي فأهل بعضهم بعمرة وستسكي حرمة عمرة وأهل بعضهم بحج وسكي حرمة حج وكنت أنا ممن أهل بعمرة ان جاء إشام رضي الله عنها هنا في حرم هذا الأمراء فأدركني يوم عرفة في ولن عرفة يتم وأنا حائل قبل تركيبا فشكرت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيني كي كارا ورم من الله صلى الله عليه وسلم فقال دعي أمرتك سيتي في أجي أمرك وانقضي رأسك كنت ذا كنتي وامتشطي في شاتا يشاف غاشي وقايل لي بحجي في هلا في حرم حيث الهجي ففعلت في لي هكذا حتى إذا كان ليلة الحصبة حرسي لأك زورانا محصب أرسل معي أخي عبد الرحمن بن أبي بكر سيد أيك وأنا عبد الرحمن إذ كاردني فخرجت إلى السلعين حينك تزوى قول في العين فأهللت بعمرة مكان عمرتي سيدي هرم هذا عمرة مدد عمرة تادنا رسا قال هشام هشام yace walam yakun fi shay'in min zalika hadiyun wala sawmun wala sadaqa a cikin wannan ba a buƙaci ta yi hadaya ba ba a buƙaci ta yi azumi ba ba a buƙaci ta yi wani yanka ba saboda ni saboda ah, aikin ta ya koma ifradi ba ta matsayi ba imam bukhari ya hujja da wannan akan na ta kwanci gashin ta wurin haila amma wannan wannan hadisi yana nuna wajibi ne ko mustahabbi ne mafi yawan malamai sun banda abdullahi ibn amr bin al sun tafi akan cewa wannan ba wajibi bane cewa mace ta kwanci gashin ta ba wajibi bane sai dai wasu sun kafa sharaɗi cewa idan ta san ruwa bai kai ga sashin ta gaba ɗaya ai ya taɓo kwakwat dole ne ta kwanci kamar wadda ta yi kitson roba kun ga roba na iya hana ruwa kai ga wani sashen gashi a annan lokaci dole ne ta kwanci amma wanda ta yi kitso wanda an ka saba da shi ko ta yi eh wannan na filiya ba zai hana kai ba ina gaggawa ina so mu karanta babi guda saboda likitan mu ya zo da bako akwai tambayoyin da zamu mishi wannan babin da zamu karanta shi ne na ƙarshe da wata tambaya da da na so mu buɗe jakar mu a ciki amma yanzu sai mu karanta shi sai mu ba likita dama da bayani a sati na gaba insha Allah sai mu saki karanta babin sai mu faɗi kuma abin da muke da shi a wannan babin na'am باب مخلقة وغير مخلقة حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا يقول يا رب نقفة يا رب علقة يا رب مضغة فإذا أراد أن يقضي خلقه قال أذكر عن أنثى شقي أم سعيد كما الرزق والأجل نعم والأجل فيكتب في بطن أمه babu mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqa wannan babi zai yi magana cewa a cikin jinjiri da ke cikin mahaifar mace akwai wanda Allah ke nufin halittawa da wanda bai nufin halittawa حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد بن درهم عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك عبيد الله بن أبي بكر جيكا أنس بن مالك لي وهكا بعد قبابان سيكي رواية بعد شاكنسا سنس عبيد الله بن أبي بكر ابن أنس بن مالك عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا يأتي الله تبارك وتعالى يا وكلت ملائكة ظلم هيفا يقول يا رب نطفة من ما لدينا كرم تأكيد في قلبي يا رب لطفة كوكما يا رب لطفة ليه معنى يا رب لطفة وي وبنجدي كاهل الشيش نطفة كبا كبا سيزن نصب على إيه؟ المفعول كوكما يا ربي نطفة أي هذه نطفة وقعت وبين بيجي قاتب ونا ياشق السماء هو غمتا فإذا وانا لوقت يكما سيتي يا رب علقة علقة علقة تقليل مكفى إذا بشيما وبين بيجي تقول نهو يكوما كوكا يكوما لبن سارين جني يا رب مضغة ثم يا وانا لوقت سيتي وبين بيجي سارين يكوما كوكا ميكي سكان وانسان دوانا دوانا دو كان 40 40 كمان حديث آه، الصادق المسبوق ولا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يروي تويتي فإذا, فإذا أراد أن يقضي حلق خلقه إذن أبن جدينا نفني هل والنن قال أذكر أم أنثى أي ملائكة يتي أبن جدينا نجي ليكم أتي شقي أم سعيد أموتني قلن الجنة فمرد أن يأرزكني أربو سامي كان كثرة yaki halasta yaki haram arzikin ka duk kana cikin hannun ta saurin ne mako madalla wal ajalu yaushe ne zai mutu kana nan kana ta sassan ya security an ce gana jan yanzu bai ko kwana gamin haram kuma in ajali ne mutuwa zai aljannun nan da ya kawai masu shiga suna kakkamu zuwa za su yi duk inda kai barikin soja ya kwana bayan ya ce sojojin da zubbe da su ba musulmi na amma zai ka kai kai da ya kwana saboda mala'ikun mutuwa sun rika shiga cikin gidaje ana fisgar su guda guda suna zaune su uku ko su hudu ko su biyar sai dai su ga an na kan mutum guda su riba sama da kasa ba su ga kowa ba sai su zura da guda sun ce ba wani aljannu mutanen dai ne eh, ramuwa ce lokacin ramuwa ya yi. yau ma na karanta a intanet suna nan suna kira kira duk Allah dai a dai zawo a zauna lahiya ai dan ɗan fulato dan fulato ne kowa ta gaya muku eh wani da gaske ku dai bari a raba eh ku bari a raba kowa ya koma gari matsiyaya fayuktabu fi batni ummihi sai a rubuta waɗannan abubuwa tun ɗan adam na cikin cikin mahaifiyarsa me yasa imam bukhari ya kama mana wannan babi muna maganar haila kai eh? shi yasa nake bari mu cimma babin jinin mu ba da dama a nan bukari yana so ya tattauna matsalan yin al'ada lokacin da mace take da ciki wannan jinin da ake magana ce zan yi shaikin wannan hadisi cikakken sharii insha Allah ta'ala da ra'ayoyin malaman shari'a dangane da hailan mace mai ciki amma daga cikin tambayin da zamu yi na likita muna so su a tasu fahimta likitocin zamani me suke da shi game da hailan mace mai ciki ubangiji Allah ya samu dace Allah ya samu gama lafiya Allah an amfani da karatu da mu da karatun da muke yi idan mai kuskure ko da harshe Allah ba mu ikon gyarawa wa subhanaka wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk misali eh, sai ka gabatar mana da bakonka da kai yi alkawarin kawo mana sannan sai mu masa tambayoyin da mu kuma muke da ko da na ganka da dogon handa a wasu ban sani ba ko <laughs> likita da sunan alaikun salamu marhaba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda ya kasance satin da ya gabata akwai 'yan bayanai da aka shago su kuma na ce a lokacin insha Allah zan yi kokari na taho da likita wadda yake kwarewa a wannan bangaren da ya shafi matsalolin mata da haihuwa to wadda malam ya tafi kano to shi ne yanzu muke kokari don a lokacin an dan bayani ya zo a kurkure don haka ba mu samu damar gaskiya masu hudu wani ba to amma yanzu insha Allah da Bello Muhammad wanda yake daga Zamfara State Kwatarkwashi Dr. Bello Kwatarkwashi ne sunan da yake haka fi sanin shi da shi cikin asibiti kuma tuna wannan bangare ne Ah, ina jin abin zai zama kamar a tsarin tambaya ne da abin nan muna iya ne maka ah, a takaice dokta muna maka barka da zuwa ah, kamar yadda ka gani ɗaliban ilimi ne a nan na shari'a muna karanta abubuwa waɗanda suna da alaƙa da fannin ku muna son mu ji abin da kuke faɗa a kai domin mu daidaita shi da abin da muke karantawa na tabbata wannan zai fi bamu wato cikakken fahimta ta abin da shari'a take nufi wannan hukunce-hukunce a wancan sati mun karatu game da mace mai isti'ala wacce jini yake gwamce mata ya zo a lokutan da ba na al'ada ba ko kuma al'ada ta zo ta zarce lokacinta musamman irin wannan zamani da mutane ke amfani da contraceptive wanda ka san daga cikin side effects nasu suna sa fluctuation na al'ada ta je ta dawo da sauransu to sai muka buƙaci mu san shin maganar istihala wani ciwo ne wanda yake zo mace sakamakon wani sakaci daga ɓangaren ta abu ne wanda ake iya magancewa ko akwai wasu hanyoyi eh, da ake amfani da su a hana yaduwar wannan ciwon menene shawarar likitoci game da mace da take istihala shari'a ta ba ta hukunce hukunce game da ba da ta da sauransu amma menene fahimta kusa likitoci akai Ko kuma sai ga shi mu sake sun wani karatu wanda har yaushe ma yana bukatar attention naku mace mai ciki tana haila ba ka yanzu dai a takaice tambayoyin nan guda biyu za ka an samu nan matsalar istihala me yake kawo ta mene ne maganinta sai matsala ta biyu a ci mai ciki tana haila bismillahir rahmanir rahim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullah ah, zan so in fara da shi magana istihala eh, shi magana istihala wato duk wani jini wanda zai samu mace wanda ya kasance ba na haila ba mu a wajen mu fahimtar mu shine malama addini ke kira wato jinin istihala akwai shi a cikin likitanci na zamani gare mu shi jinin na haila kawai yana iya zo ya zama kamar misali ya zama ba jinin da ta saba samu ba muna ce mai misali menorrhagia wato idan jinin ta saba tana yin kwana uku kawai ta yi wanka to sai ya taho ya karu kwana biyu kwana sama ga kwana uku da ta saba wato tsawon jini ya karu kenan to wannan ya zama menorrhagia jinin ne na haila amma wani abu ya shiga ya zo shi jinin ya kara kwanakin da ya saba yi bisa ga na al'ada ko kuma shi yawan zubar jinin ya karu bisa ga yadda ta saba misali suna amfani da pad guda biyu ga yini sai ta zo suna amfani da fadi guda biyar ko guda hudu to wannan yawan zubar jini ya karu saboda haka ya tashi daga jinin al'adar ta saba samu zuwa ga wanda ba ta samu ba an iya tashi daga mil guda talatin zuwa mil tamanin mililita to idan jini ya wuce mil mililita tamanin to jini ya tashi daga na al'ada da aka saba wato na haila ya zama ciwo to wala Allah ko da kwanakin al'ada din sun karu ko kuma ba su karu ba yawan jinin ne da ke zuba ya karu to akwai abubuwa da yawa da ke sashi daga ciki malam ya faɗa cewa wa'annan kun tafi ake amfani da su ya daga ciki abubuwan da ke sa jini ya ƙara zura, ko kwanaki ne su karu ko kuma shi yawan zuba jini ya karu bayan wannan akwai infective process wato kwayan cuta wani allah ilan fat da take amfani da shi ko kwanci amfani da fat da take suna amfani da ragga wanda ke da tsaka to wannan zai sa waɗansu microorganism sai su shiga cikin eh, wannan mahaifata ta sai su haddasar da karo wannan jini na uku kuma akwai abin da muke cewa fibroid ina jin shi ne hausawa ke cewa kwanci wannan kwanci da suke cewa wato wasu su yadda suka fahimta cewa kamar yaro ne an samu ciki sai zo ya kwanta to ba haka bane wani ciwo ne wato cikin mahaifar mahaifar mace sai ya samu kumbura ita mahaifar sai ta kumbura to lokacin da ta kumbura sai kasance jinin da ke zuwa ga wannan mahaifa din ya karu sannan yawan ita mahaifar kanta ya karu saboda haka idan al'adar ta zo to za ta zubar da jini da yawa A kan haka za ka ne muke ci symptomatic fibroid idan mace ta zo da wannan to za a ga cewa sai mun ji mata aiki an cire wannan kololo din wanda ke sa zubar jini din ba wai da bane ya kwanta ya kasance ciki ya kwanta a'a dama ba ciki bane tun da farko to wannan shi ma yana sa jini ya yi ta yi ma mace zuba fiye da yadda ta saba ko yawan ko kuma yawan cinta sannan akwai abin da muke cewa intermenstrual bleeding wannan kowace mace mai al'ada ana son ta yi al'ada wato bayan kowane karanci kwana 21 bayan duk kowane kwana 21 ta yi zinin haila sannan mafi yawanci bayan kwana 35 kenan wato duk mutum da ya kasance tana al'ada tsakanin sati uku zuwa kwana 35 ko yaushe kan zo mata to wannan lafiya wata ke amma idan ya kasance sai bayan kwana talatin da biyar ya kan zo to wannan ya wuce akwa limit na noma sau da rashin lafiya ta shiga wata zalika idan ya kasance tana yin al'ada ƙasa da sati uku jini ya kan zo mata amma ƙasa da sati uku to wannan shi ma akwai rashin lafiya ciki sannan shi ma kamar yadda muka fara duk wannan abubuwan suna daga cikin abubuwan da ke haddasa wannan ah, bayan wannan akwai kuma abin da muke cewa abnormal uterine bleeding wannan abnormal uterine bleeding shine idan aka cire duk waɗannan abubuwan da aka yi bayani wanda ke haddasa karuwar zubar jinin mace wala Allah ko ga yawan kwanaki ko kuma ga yawan shi jinin da ke zuba sannan duk waɗannan infective process in ba su ciki ba waɗansu magunguna da take sha duk waɗannan ba su ciki sai kasance sai a zo a dubi abin da ke haddasa wannan wani Allah kilan domin akwai dangantaka tsakanin kwakwalwar mace da mahaifarta akwai waɗansu sinadarai da ita ƙwaƙwalwa ɗin ke saki su kuma wannan sinadarai idan aka sako su daga hypothalamus hypothalamus yake mai san ƙwaƙwalwa yake sannan zai ba da signal zuwa ga wasu kallemun mahaifa muna ce wasu ovaries ba kai zan fassara su da hausa ba su wannan ovaries su ne ke sakin ƙwai wanda zai hito na tashin mace ya zo ya da maniyin namiji a fara da so dole wannan idan ka san electricity collection haka abin yake tsakanin kwakwalwa da wannan kallemun mahaifa da zuwa cikin mahaifa kanta to za ta samu in bana tsakanin waɗannan electricity connection to zai zo a samu wannan zubar jini wanda ake sani da abnormal da to a takaice dai wannan shine bayani wanda zai iya bayar a fannin likitanci game da jini istihara Likita can eh, shekarun baya an yi ta tsoratar da mata dangane da wannan pad da ake amfani da shi ko akwai bincike na gaskiya da yake tabbatar da akwai wasu illoli da tare da pad nan da ake sai da yanzu ko na kamfanin always ko na wasu kamfuna ko akwai bincike ko fara kai so eh, duk lokacin da aka samu irin waɗannan korafe ya zama ƙalubale ga mu al'umma musulmi da mu mu bincika bai sani na dai har yau babu wani kwararren bincike da aka yi wanda ina cewa akwai cutar sannan kuma ba zan iya kore cutar ba domin wannan mutanen da an ce wato makyan mu ne ki dole ya kasance mun rike su makiya ɗin kilan shawar da zan bayar mu mai kokari mu rika ita wannan fadin da ake idan ba mu san da ake yin sa ba kwanan mu mu samu kamfanin mu na cikin gida mu rika yin wa'annan fadin domin dama da duk abin da ake bukata daga ciki kasance ita mace tana amfani da wani abin da mai tsafta domin kamar yadda bayanin da azun daga ciki abin da ke sa zubar wannan jini istihala idan kasance mace tana amfani da katin ko raga wanda ke da tsafta wannan zai sa kwarin cuta su hau sama su shiga mahaifarta har su haddasa mata da wannan wasu mahaifan zo ya ruhe musu mahaifa ya kasance ba su haihuwa to ba zan iya kore wannan ba kuma ba zan iya cewa akwai wani abu da ya tabbatar da cewa a kai shi ba da sai dai ka duba ne gare mu mutanen lab da mu likitoci da a shiga bincike a gano me gaskiyar amurka likita yau da Allah ya haƙuri idan akwai wani bincike na zamani da ke nuna saduwa da mace lokacin al'ada ko kuma ma in tana istihala akwai wani sai ita ta wannan na'am haka din ne idan mace tana al'ada ko kuma shi ban san na shi dai al'ada din domin ko mace za a ga idan zan mata aiki kamar yadda muka faɗa a wancan uterine fibroid lokacin da mace tana zubar da jini fiye da yadda ya kamata to ya kamata a je a mata aiki domin a cire wannan cutar a lokacin da take al'ada akan guji yin wannan aiki din domin abin da ke faruwa lokacin jini yakan karu zuwa ga ita mahaifa din hanyoyin jinin mahaifa din yakan buɗe. saboda haka abu ɗan kaɗan na cuta yana iya shiga ya shiga ya bata mata mahaifa ya kasance ya kawo mata illa ko nan take ko kuma bayan wani lokaci to eh, bincike na zamani yana cewa lokacin da mace ke al'ada ne wannan hanyoyin jini na ta sukan buɗe na zuwa ga mahaifarka saboda haka za a ga cewa idan aka duba kayan ne lallai akwai hikimar cewa mutum kai ya da matarsa lokacin take haila din domin ya kai iya tura wannan abin mai infection din abu kaɗan sai ya shiga cikin mahaifarta ya kawo mata illa domin za a ga cewa ko a ayyuka da ake yi an ƙaramin aiki da za a mace ko da na eh, wani wanda bai ta hakara ya karya bane to ba a son a yi shi lokacin da mace take haila din saboda tsoron tura wannan ƙwarar cuta din sannan wannan ƙwarar cuta in ba da ƙaranci ya ƙarama kaɗan tana ta je ta haddasa cuta ta haddasa ɓanna saboda akwai hikima Alqur'ani ya hana